الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنب المسلمين فرقمنا muna الله سبحانه وتعالى wa ta'ala da ya karba mana ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika ƙadiru alai muna jaddada godiyan mu ga Allah da ya dawo da mu wannan mako a wannan majalisi na mai albarka da muke karanta littafin da yake fayyace mana a aƙidun shi'a masu bin limamai goma sha biyu din nan a inda yau da izin yau kenan laraba 26 daidai ko da bakwai ashirin da shida ga watan rajab na shekara ta 1437 hijiriya wanda sai daidai da na jin hudu ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya za mu tashi a idan yan uwa ba su manta ba a takaice mun yi bayani a makon da ya wuce akan aƙidan wato aƙidun shi'a game da abubakar da umar da usman a dunkule kuma a takaice domin a makon da ya wuce mun fahimci cewa a aƙidan shi'a a wajensu waɗannan khalifofi guda uku abubakar da umar da usman suna cikin wata irin rijiya ko da take tsakiyar wutan jahannama wanda kuma aka rufe ta aka garkame ta da wani ƙatoton dutse wanda idan Allah yana so ya rura wutan jahannama ya hura ta sai ya bude wannan dutsen wutan da take fitowa daga rijiyar da suke kawai ya isa ma bala'i da har jan wutan ma suke mamaki suke roƙon Allah ya tsare su da wajen mun faɗi wannan sannan kuma a su a makon da ya wuce game da khalifofi guda uku din nan Abubakar da Umar da Usman Allah ubangiji yarda da su shine wajabcin la'antansu bayan kamsu kowace sallah ta me ta farilla a zauna a la'ance su a tsine musu maimakon subhanallah subhanallah talatin da uku alhamdulillah alhamdulillah talatin da uku allahu akbar allahu akbar azkar da ake a bayan sallah to su a wajensu wato la'antansu la'antansu bangaren maza su hudu bangaren mata kuma su nawa a'a su ma su hudu bangaren mazan abubakar radiyallahu anhu da umar da usman da waye da muawiya bangaren mata kuma na na aishatu radiyallahu anha da hafsa da hindu bintu utuba ko da kuma ummu haram ummu haram bangaren su yar eh, ummul hakam kai ummul hakam sannan kuma mun ce duk wanda a aqidan shi'a na uku game da waɗannan limamai manya-manyan sahaban nan kalifofi guda uku wanda ya barranta daga gare su a dare a dare ya barranta daga gare su ya la'ance su ya tsine musu inda ya mutu a wannan daren aljanna za shi kai tsaye a su kenan sannan kuma muka ce a aƙidanci na shi'a wato cewa mafi darajan wurare da lokuta da yanayi da kuma lokutan da suka dace shine la'antansu kawai ina fata an gane ko sannan ma'anan kuma tuba a dawowa Allah subhanahu wa ma'anan tuba a wajensu a taubatu shine barranta daga gare su da dawa sayidina ali shine ma'anan tuba a wajen yan shi'a to yau abinda za mu taɓo shine menene aƙidan yan shi'a game da nana aisha radiyallahu anha ummul mu'minina da hafsa matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam me matsayin nana aisha da kuma matsayin menene nana hafsa a wajen yan shi'a mun san dai a aqidan ahlus sunna kamar yadda muka karanta a alamu sunnatil mansura li i'tiqadi at-ta'ifati an-najiyati mansura wanda muka sauke littafin da yake fayyace mana aqidun ahlus sunna shine uh, wajabcin son su matan manzon Allah ko da girmama su da yadda cewa su iyayen mumunai ne da kuma duk inda aka ambace su a ce radiyallahu anhu suna da girma suna da daraja to amma a wajen yan shi'a suna da kiyayya na musamman da kulli na musamman gane da na aisha da kuma hafsa duk da cewa matsayin su matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma kiyayyan cewa na na aisha yar abubakar ne ita kuma hafsa yar umar ce ya sa ba su rage musu ba kwata-kwata hatta ma cewa su ɗan rage musu a matsayinsu na matan manzon Allah wannan bai sa ba kawai sallallahu alaihi wa sallam. so ga matsayinsu shine tambaya ta nawa ɗari da goma sha ɗaya ma aqidatu shuyukhi shi'ati fi zawjatay rasuli sallallahu alaihi wa sallam Aisha wa Hafsa me a aqidan shaihunan shi'a malaman shi'a game da matan manzon Allah guda biyun nan sallallahu alaihi wasallam na na Aisha da Hafsatu yadda Allah tabbata a gare su aqidan su a sauƙaƙe kawai ya ataqiduna kufra Aisha wa Hafsa aqidan su game da Aisha da Hafsatu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafirai ne kawai su kafirai ne saboda haka manzo Allah sallam ya auri kafurai ya zauna da kafurai kenan ina fata an gane ko game da hujja hujjansu game da wannan kirkira ce ma mun sani iftara shuyuku shi'ati shaihunan shi'a sun kirkiro kararrai wai ani sadiq daga abun nan limamin su as-sadiq limamin su na nawa kenan limamin su na shida Ja'far bin Muhammad Ja'far bin Muhammad wai shi din ne yace wal iyaz billah wajen fassara fassara wannan aya wa in asarra nabiyyu ila ba'd azwajihi hadithan ku tuna yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sirranta ma waɗansu sashe daga matan shi wata magana wai wannan da manzo Allah ya sirranta mata magana hiya hafsatu ita ce na na hafsa Allah yarda da ita qala sadiq sai shi wai as-sadiq din yace kafarat fi qawliha sai ta kafurce a cikin maganganunta sai man an ba'aka haza sai inda kuma Allah ce man an ba'aka haza wa ya baka labarin wannan wa qala Allahu fiha wa fi ukhtiha ga abinda Allah ya faɗa game da ita na na Fatima na na Hafsa da kuma ƴar uwanta na na Aisha Allah ce wa in ila Allah idan har za ku tuba zuwa ga Allah to shikenan faqad sagat qulubukuma zukatanku sun riga sun kauce zukatanku sun riga sun bauɗe sun bar tafarkin Allah suka ce wa zaibu kuma ma'anan kaucewa a nan shine alkufru kafurcewa bi ma'ana Allah ya tabbatar da cewa sun kafurce duba wannan maganar a sharhi na uku can as-siratul mustaqim mujalladi na uku shafi na 168 al albabun rabi'u ashara a karkashin babi na goma sha hudu fi raddi shubahatil warida fi mukhalifi ku duba biharul anwa, mujalladi na ashirin da biyu safi na ɗari ɗaya na ɗari biyu da arba'in da shida waɗannan wannan littafin littattafan guda biyu da shafukan da aka ambata idan aka je za a tarar da cewa lalle su a wajensu na na aisha allah yarda da ita da hafsa allah yarda da ita matan manzon allah sallallahu kafirai ne kawai وقال شيخهم محمد حسين الطباطبائي أخواني شيخ محمد الحسين ميسونا طباطبائي العراقي متمن عراقي ne wanda ya mutu a shekara ta 1430 da nawa da biyu biyu shekara kenan talatin da biyar da suka wuce talatin da biyar da suka wuce da abin da ya faɗa a tafsirinsa wai an abi abdullahi an karɓo daga husaini na Allah yarda da shi wai annahu qala da abin da wai husaini ce wajen fassara wannan aya da raballahu mathalan lil na kafaru Allah ya buga misali ma waɗanda suka kafurta ya buga misali da imra'ata nuhin matan annabi nuhu wa imra'ata lutin da matan annabi lut wato annabi nuhu da annabi lut annabawa ne amma matayensu kuma a ne kafirai ne annabi nuhu matan shi kafira ce kuma ta mutu a kafircin hakan nan ma annabi lut lokacin da Allah ya zai ce su fita su tafi kada su waiwaya sai dai illan ra'ataka matan shi ta waiwaya ta san dare a nan to yace irin wannan misalin da Allah ya buga ya nuna annabi nuhu dai annabi ne salihi manzo na Allah amma matan shi kafira ce can ma ya kawo annabi lut mutum ne salihi tsaliki manzo annabi na Allah amma matan shi kafira ce sai suka ce to wannan ayan tana buga misali ne matsalun darabahu Allah li Aisha wa Hafsa ne wai misalin Allah ya buga ne ga nana Aisha da Hafsa ina fata wato an ta zaharata sun zo sun bayyana manzon Allah a zahiri a zahiri suka bayyana ga manzon Allah a matsayin su mumunai ne wa aftata sannan kuma suka zo suka yada sirrin manzon Allah suka fallata sirrin manzon Allah a matsayin su na kafirai wal iyazu billah yanda suka dauke su kenan a duba al-mizanu fi tafsiril qur'an na shi'a fa kenan eh mujalladi na goma sha tara shafi na ɗari uku da arba'in da shida wannan shi Allah rufa mana asiri to a taƙaice dai wannan mataki na farko a ƙidan ƴan shi'a game da nana Aisha da Hafsa Allah yarda da su matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kafirai ne a wajen su kawai mataki na biyu wa duna suna da aƙida kuma har ila yau an na aisha ta wa Hafsa ta wa Abawai na na aisha da hafsa da iyayensu da iyayensu abubakar da umar humul ladina qatalu rasulullahi ba wasu suka kace ma manzon Allah kace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun san dai manzon Allah yayi jinya ko a ɗakin na na aisha lokacin da ciwon ajali ya zo masa ya nemi izinin sauran matan ta ce su maka izini don allah zai jinya a ɗakin na na aisha nan ya yi jinya iya kwanakin da ya yi kuma ajalin shi ya zo yana kwance a kirjin na na aisha a kan cinyoyin ta tsakanin kirjin kirjin na na aisha da cinyoyin haka manzo allah ya kwanta a kai ta wanke mai baki ta bai a cewa ke har Allah ya karbe shi hakan na na Aisha yana kwance a kan haka ya yi filo da ita Kuma Musa yadda da na Umar ya rikice har ya zare sakwabi ya fita ya aka ce manzo Allah ya rasu ya ce karya ne ya rasu ya zare sakwabi ya ce kai wanda ya sake cewa annabi ya rasu ba zai kille kansa ya inauce ya rikice mamala sai dina abakar ya zo a natsi mamala ya je ya buɗe manzon Allah ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya sumbace shi ya ce tsifta hayyan ya hayyan wa mayyitan ya rasulallah ya ce ka tsarkaka a tsarkaka kake a raye a mutum ya rasula ya sumbace shi sai ya mai da mayafi sai ya fito ya ce man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mata wa man kana ya abudu allaha fa inna allaha hayyun la yamut afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala atbaihi falan yadurra Allah shay'an wa sayajzi Allah ash-shakirin Abubakar ya fito ya lecture mutane ya sanar da su yace to jama'a da kuke haɗe a wannan wajen ina tabbatar muku wanda da ya kasance annabi ke bautawa to yau annabi ya rasu wanda kuma dama Allah yake bautawa to Allah rayayye ne wanda baya mutuwa sai ya jawo musu ayan nan ta cikin suratu ali imran ya ce to afa in mata inda annabi ya mutu au kutila ko aka kashe shi in kalabtum ala aqabikum za ku juya ku bar musulunci yau wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wanda ya juya musulunci nan baya yayi ridda don ya ga ba manzon Allah to bai cutar da Allah da komai ba wa yasayyidu Allahu shakirin Allah zai sakanta ma wanda suke tsaye a kan musulunci to su ɗan a hai suka ce wai ai Allah ya ce afa in mata au kutila an gane ko shin idan annabi ya mutu ko aka kashe shi sai suka ɗauna biyun suka ce kashe shi ba kai ai dama Allah ya bayyana a ayan ɗayan biyu ne ko ya mutu ko a kashe shi saboda tsaban sharri sai suka ɗauki na kashewan eh sai suka manna wa suna na aisha da yake yar abubakar ne a ɗakinta ya yi jinya to saboda haka an ɗan haɗa ɗin da aka haɗa na guba na poison na menene dai aka turo wa aisha ina fata an gane da haɗin bakin su haka su hudu din nan sai aka bashi in ji su shi yasa auko kila kenan aka kashe shi wal billah ina fata an gane sai Allah ce wallahu ya asimuka minan nas ko Allah zai kare ka daga dukkan sharrin mutum mutum bai kai iko wajen ka maka sharri har ya kashe ka ba Allah ya yi wannan alkawari to kaga auku kila bai taso ba sai dai a dauka au mata idan ma ya tabbata ma manzo Allah kashe shi ake yi to ana macewa a littattafan tarihi asalin sihirin da yahuda wannan suka masa da gashi da matajin kanshi ina har suka zare gashin suka je suka hada abin da suka hada suka binne shi a wata rijiya har annabi yake kan matsala mala'ika ya mai wahayi aka nuna inda rijiyar take aka tono aka warware waɗansu littattafan tarihi masu na cewa wannan gubar sihirin ita ce ta zauna har ta zamanto ajalinka to in kutilan ne mato yahudawa ne asalin iyayensu da kakanninsu wannan shi ne to ga abin da sun suka ce suna cewa abin da suka kirkira suka ce iftar al'ayyashi malamin su na shi'a mai suna al'ayyashi ya kirkiro hujja da dalili wai an abi abdullahi daga sayidina hussein allah yarda da shi kala wai sayidina hussein ya ce musu wata rana تدرون ما مات النبي صلى الله عليه وسلم عليه وآله وسلم أو قتل shin kun san cewa annabi mutuwa ya yi ko kashe shi aka yi kun sani ku tuna fa inna Allah ya kulu Allah ya ce idan annabi ya mutu ko aka kashe shi in kalabtu ala aqabikum shin za ku bar musuluncin nan ku juya baya kun sanya aka ya mutu mutuwa ya yi ko kuma kashe shi aka yi wata ya ce to fa summa qabla mauti guba aka sa mai kafin ya mutu innama sakatahu su biyu matan nan nashi guda biyu su suka shayar da shi guba ƙablar mauti kafin ya mutu fakulna sai muka ce wa malam da ya bamu wannan labarin muka ce kai innahuma lalle waɗannan mata guda biyu Aisha da Hafsa wa abuhuma da iyayensu Abubakar da Umar sharru man khalaqa Allah wal iyaz billah sune mafi sharrin abinda Allah ya halitta a bayan kaka. wal iyaz billah Allah rufa asiri sai ga sun zama so sune farko yan aljanna kuma kuma kafin su mutu an musu albishir wannan maganar ku duba tafsirul ayyashi tafsirun ayyashi kuma lafazin shi ne mujalladi na ɗaya shafi na 224 eh, suratu ali imran ku duba tafsiru safi mujalladi na ɗaya shafi na 389 zuwa 390 za ku samu wannan maganar قال المجلسي wani babban shehinsu almajilis ya ce إن الأياشي روى بسند معتبر عن الصادق شي أياشي ما يولن تفسير يا رويتو مغنى تبتتشيا دد الصادق وتجعفر الصادق شأن عائشة للي تبسنا عائشة وحفصة تحفصة تيسك لأنشيسك ku duba wal iyazu billah sai suka la'ance su wa abawaihi ma da iyayensu abubakar da umar su ne katala rasulillahi rasulallahi sallallahu su suka kashe manzo Allah sallallahu bi summi da guba dabbara tahu wato sun je sun yi hada baki sun yi hada baki suka yi menene suka yi abinda za ka yi kawai suka hada guba suka shahid da shi asummu shine guba mu kuma a nan sai aka hai ana kiran shi wai sammu wani an mai sammu idan aka yi mutum sihiri ko aka jefe shi da wani abu sai ce an masa samu. amma asali saboda sihiri shi ma poison guba ce a jikin mutum ake hada a gefa mutum ya rika cutuwa amma asalin shi guba ne poison laraba suna kiran shi asammu da larabci a sunmu mu kwana ka aimawa ne sammu ta duka dai eh, wayanci wancan sihir ne na sihiri ne wannan kuma asalin guba ce Allah rufa mana asiri wannan maganar da suka kirkiro suka danganta ƙarya da ƙazafi ga abubakar da umar da hafsa da aisha radiyallahu anhum Allah yarda da su sun faɗe shi a littafinsu na can footnote na biyu mai suna hayatul qulub suna littafin hayatul qulub eh mujalladi na biyu shafi na ɗari bakwai lil majlisi lil majlisi wa qala shaykhuhum al mu'asir akwai malamin su na wannan zamani wanda ake kira Abu Aliyu al-Asfihani ke kuma ga abin da ya furta wani hamfatin shehi ne na shi'a yace aishatu wa haftatu wato aisha da hafta Allah ya da su inda kuke ganin su wajen mugunta da rashin imani to mislu abawaihi ma kawai kaman iyayen su. iyayensu kanata maujudatin kabitatin wa iyazu billah suka ce wata wato halitta ce mara kyau da Allah ya halitta ya zuba a doron ƙasa, habitatin din da ba zan iya faɗa ba amma wai suna nufin kamar mutum ya ce ma waɗansu wannan ƙazamtacciyar halitta ne Allah ya halitta ya aji a doron ƙasa, wa sabbaba ta tasirin minar fitani. sun sabbaba wa duniyan nan fitinu masu yawa abubakar da umar da Hafka da aisha suna ce waɗannan sun suka sabbaba duk waɗansu fitinu da suke faruwa a duniya wallati min jumlatiha daga cikin kololuwar fitinun ma shine ifa'u summi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine shayar da manzon Allah salsalan da suka yi da guba wa inda ma nasifu amama hadihin natija yace idan muka tsaya ma kawai akan shayar da manzon Allah da suka yi da guba in nan in muka tsaya a nan ma kawai da lana min bugdi hadaini dole ma mu kyamace su mu mu su kawai ku duba yadda suka kira su da waɗansu kalmomi wal iyaz billah wal iyaz billah suka ce khabithataini kazamai najisataini najasa wa la'anihima la'anannu amma ka sa waɗansu a gaba ka jera musu waɗannan kalma haka suka suke kiransu da waɗannan kalmomi kazamai najasa la'anan mu ya zubilla Allah ka yafe ma harkin Allah ya sani dai kawai suna faɗa ne a matsayin karatu kawai don ku san yadda suka ɗauke su fa iyayyar ta wuce misali kawai duk wata muguwar kalma ta kaskanci da ta cin mutunci inda akwai wanda suka ji wannan da duk sun furta a kansu don ku san kawai abin da ke zuciyarsu na tsananin iyayya da kyaman waɗannan bayan Allah masu daraja mata ne na fa manzan Allah sallallahu na na aisha jibrilu ne ya kawo mata ya kawo manzan Allah a mafarki na na aisha ce ga matan da za ka aura daga sama Allah ne ya zaɓa ma manzan Allah sallallahu ga su haka matayen shi amma a sifanta su da irin waɗannan sifofin zubi billah ko matan ka fa wani ya kalle ta ya jera mata waɗannan kalmomi fa za ka tsinka mai mali ina fata an gane ballanta na a ce mahaifiyarka wani ya tsaya kalle ta ya faɗa mata wannan ta ballanta na a ce matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya'yan Abubakar da Umar Allah rufa mana nan fa yan shi'a din nan a nan kafin artabun nan za ku ga ranar da za su fita wannan wannan a menene din su tattaki da su ashura din su da menene kariya fa suke samu kariya wannan su sa mata ce suna janta suna janta wai ita ce eh, sayyidina Aisha haka fa suke ga da rigingimun nan fa duk inda suka ji zaka ga suna jan kariya haka mace wai na Aisha ya zuba fa fa yana gani fa wallahi kaji wannan arkabu Allah rufa to kasa a ce akwai irin masu yin haka ko shi ya isi kasa bala'i da musiba sai dai ba a ganewa ne kai ina fata an gane ku duba sharhi na uku footnote na uku can ku samu farhatu zahara eh, shafi na 90 takwas zuwa casa'in da tara a tab'atul ula bugu na farko za ku tara rufa mana abu na uku wa ya taɗi shiyuku shi'ati aƙidan shi'a ‘yan shi'a ta uku matsayinsu na uku game da nana aisha da hafsa to suna da aƙidan cewa sun fada cikin alfasha sun fada cikin alfasha suna fita ana zina da su shine wa ya taƙidu shiyuku shi'ati Aisha ta wa hafsata qad waqa'ata fil fahisha da na aisha wal iyazu billah da hafsa suna cewa sun fada cikin alfasha sun fita an an yi abin alfasha da su wal billah bari ku jima abun mamaki wa aksama ala zalika kuma wannan malamin da ya faɗi wannan ya rantse hadda Allah da abin da zai kashe shi wa aksama ala zalika shaykhu mashayikhihim al-ummi wannan malamin su al-ummi din nan mutumin qum faqala sai yace wallahi wallahi ma ana bi qawlihi babu wanda Allah yake nufi da wannan magana fahana ta kuma sun ha'inci manzon Allah ba abinda Allah yake nufi da kalmar illal fahisha abinda yake nufi alfasha suke ba wai su yi likin din sikirar manzon Allah ba ne tsakar a'a kun sa a can aya wa iz asarra nabiyyu ila ba'di azwajihi hadisa manzo Allah ya sirranta ma waɗansu matayen shi wani ɗan magana a matsayin shi na mijin sai sauran suka ɗan yanke sama sauran matan shi ne aka ce don mai kuka expose in sirrin manzo Allah sun ha kun ha'inci suka suka ce wallahi ba wannan Allah yake nufi ba alfata suka yi wala yuqimna al-hadd ala fulanatin fima atat fi tariqin kuma dole kawai kafin alkiyama sai an tsaye da haddi sai an tabbatar aiwana na aisha haddi haddin mazinaciya bisa abin da ta yi a kan hanya hanyar nan ta dawa ina madina ko lokacin da an je yaƙi ana dawa na na aisha sun sauka sun yi kamfin a wani hu ta tashi tana neman sarƙanta ta je can cikin daji ta biya bukatanta ta dawo sai sarkanta ta nemi sarkanta ta ta rasa sai ta koma tana nema tana can cikin nema a ce nan kuma har annabi ya umarni a tashi kawai to ita raƙuminta masu ɗaukan ɗan ɗakinta haka su ɗora ta akan raƙumin na na aisha ƙarama ce ba ta da nauyi nauyin wannan ɗan ɗaki ana kiran shi haudat nauyin ɗakin da tana ciki da ba ta ciki duk ɗaya ne domin ba ta da wani abun nan su kuma su ne masu ɗan ɗaukar ta haka irin wannan ɗakin na cani su za su yi tafiya ka ga an ɗan ɗora ɗan ɗaki da mace a ciki da ɗan labule eh na sosai to kaga ai ba za ka leƙa ciki in an ka tashi tafiya ka buɗe labule ka ce na leƙa ne in ga ko kina ciki su da annabi ya bada umarni a saki kawai maza sai suka ɗauka kai suka ɗora a sarakuni suka ci nana aisha kuma tana can tana neman necklace abun wuyan tana neman shi tana neman shi tana neman shi to akwai wani sahabi mai albarka shi ɗabi'an shi da al'adar shi idan annabi ya yi kantin a nan ya sauka a nan to shi ya sauka kamar can wajen eh, abin na eh, eh, wajen johnson feature sai annabi da ayari duka sun tafi shi sai ya biyo a baya sai ya yi sacin ko an manta wani abu ko da wani abu kamar escort yana ba da distance sosai shi kenan na na aisha yarda Allah Sabbata a gare ta ta nemi abu ya ta rasa ba ta gan da ta dawo sai ta ganin kuma fayau an tashi an tafi an tashi an tafi Allah da iko sai ta ce bari ta zo inda inda wannan raƙumin nata ya sauka ta zauna a wajen domin ta san duk inda suka je suka da in ba su ganta ba za nan din za su dawo hikiman da ta yi kenan ta san inda ake samun matsala a tashi ce kai za ka bi su baka san inda suke ba su kuma su da nan ba su same ka ba kai kuma ka yi haka ba nan suka yi ba sai ta kwanta a inda ta kwana in nan kawai Allah da ikon shi sai ta ga necklace din ga abun wuyan ake raƙumin ta inda ya kwana nan ya tsince raƙumin ya danne ya kwanta a kai sai ta ga abun wuyan gashi nan to sai ta yanke shara bari ta kwanta a wajen kawai ta kwanta kai Allah ka wancan mutumin shi kuma wanda dama yake zuwa yana saci yana tafiya yana tafiya kai sai ya hango abu kawai a can hawa menene image haka dai sai ya matso sai ya ga mutum ne yana zuwa dama yake ya santa na na Aisha ce kai yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi sai ya kwantar da raƙumi shi kai yake ta hau ta hau kai sai ya fara ya ya rike akalan raƙumin yana tafiya yana tafiya yana tafiya har sun riski suka riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen kusa da Madina ko kan shiga Madina kawai sai abdullahi bin ubayi bin salul kawai sai ya ce ai wannan din ya yi kaza kaza da nana aisha nan fa wannan maganan ce nana aisha ta yi alfata ta so kawai akai ta yadawa akai ta yada akai ta yadawa har Allah ya saukar da aya ya wanke ta ta to shine yan shi'a suka rike wannan fa suna cewa nana aisha fa ba a mata haddi ba na na Aisha ba a mata hajji ba hajji ya hau kanta kuma sun ce in Allah da in mahadinsu na ƙarshe ya zo to za a da Aisha daga kabari Allah zai sanya maido mata da ranta a tado ta a kawo ta gaban mahadinsu na goma sha biyu ya mata hajji ya kashe ta sannan kuma a ci gaba da harka ya annabi haka ya rayu da ita kenan ya kiya mata haddi to mahadinsu in ya zo ta za a tada ita daga kabarinta ta zo ya mata haddi ta kashe ta final Allah ubangi ya rufa mana Shi ne suke cewa wala yi al-hadda ala fulana dole mahajin sai ya tsaye da haddi akan wance sun ta suna so su mata sun su wance fulanatun kawai fi ma aka game da abin da ta yi na alfasha fi tsarikin kan hanyar nan na dawowa ku duba tafsirin ummi shafi na 712 a suratu tahrir ku duba usulul kafi mujalladi na goma shafi na ɗari da biyar babu dalali a ƙarƙashin babin bata Allah rufa mana asiri ta wannan shi ne sai tambaya ta goma sha ta ɗari da goma sha biyu ma aƙida su shiru su shi a ciki ummul mu'mini na aisha can aƙidan su game da su ne a haɗe su biyu yanzu kuma aisha separate ne allah yarda da ita me matsayin ɗan shi'a game da nana aisha jawab amsa shi ma dai ya a taƙiduna suna kudurcewa kufraha bil ijma'i kawai ijma'in yan shi'a spiritin consensus cewa a ita kawai ijma'an kawai kafira ce kawai kawai shekuhun ibn usfur a wani babban shehin su mai suna dan kanari kanari tsuntsu shine usfur to ibn usfur dan usfuru الله أكبر الله أكبر wannan shehin nasu na shi'a yace na a mu muna da aƙida da yaqinin cewa wa naqta'u kuma kai tsaye mun yanka tabbas kawai bi anna muawiyata yace kun ga muawiya wa talhatu da talha wa zubairu da zubairu wal mar'atu da wannan matan wa ahlu nahrawan da mutanen naharawana gaba ɗaya suna wani gari ne wa ghairuhum da makamantansu mimman harabu aliyan daga waɗanda suka yaƙi sayyidina ali wal hasan da hasan wal da husain alaihimus salam dukkan su kuffarun Talatu da Zubairu fa suna cikin goma ɗinnan da aka musu albishir da aljanna to da na aisha da ahalu na harawan dukkansu a wajensu kafirai ne ku duba ma hasinun ke itikadi fi usuli din littafin da suka wallafa mai wannan sunan shafi na ɗari ɗaya da hamsin da bakwai wa kala shaikhu muhammad tahir ashirazi a wani shaihinsu na shi'a muhammadu tahiru ashirazi ba shirazi yace mimma dullu ala imamati a immatinal ithnai ashara daga cikin hujjoji karfafa da suke tabbatar da limanci jagorancin waɗannan shugabanninmu guda goma sha biyu din nan shine anna aisha ta tun? sai ka yadda da jana na aisha kafura ce mustahiqatul linnar kuma ta cancanci shiga wuta to wannan aƙidar tana kan abin da su goma sha biyu ɗin nan suka ginu a kai kuma ƙarya ne Ta duba al'arba'ina fi imamatil a'immatil tahirina hmm? wani littafi yadda aka ce al'arba'una hadis su ma suna da wani al'arba'una amma fi imamati wanda yake tabbatar da limancin shugabanninsu tsarka kan nan wai shafi na ɗari shida da goma sha biyar wa annaha sannan abu na biyu wa annaha radiyallahu anha irtaddat ba'da mautihi ku duba wani contradiction sun ce wai ta da bayan mutuwa annabi kuma ba sun ce a lokacin annabin tana na a kafura ba to me da suke so su ko ta bar musulunci ma gaba ɗaya ta je ta shiga kafirai suke nufi tunda dai sun nuna a lokacin ma annabi yana tare da ita da ita da hafsa ai kafirai ne ko to yanzu kuma sun ce ta yi da bayan mutuwan annabi ne sallallahu alaihi wa sallam a cikin littafin su ash-shihabu saqibu fi bayani ma'ana nasi shafi na 236 akwai tahqiqu mahadi raja'i okay sunan abin nan eh, eh abuna eh, inda aka yi publishing din littafin ke waya ta kiduna sannan suna da aƙidan cewa an anna ahada abuwabin nari sab'a ɗaya daga cikin kofofin wutan jahannama din nan guda bakwai to akwai ɗaya ne ɗaya daga cikin special na Aisha anna ahada abuwabin nari sab'a li Aisha ɗaya daga cikin ƙofofin wutan jahannama guda bakwai ɗin nan ɗaya daga cikin su nana na Aisha ne kawai Allah ya tanada shi ita ce kaɗai mai shiga ta wannan wajen bala'i da musibar kofar mata banta da sauran kofofin shi sa aka ware wannan kofar aka ce nata ne kawai entrance ɗinta sanan za ta shiga faƙalu fi tafsiri ƙaulihi ta'ala sai suka canja ma'anan wannan aya inda Allah yake cewa laha sab'atu abwabin ko jahannama tana da kofofi bakwai to an Ja'far bin Muhammad Ja'far bin Muhammad sai ya fassara wannan ayan yace yu'ta bi jahannama za a kawo wutan jahannama gobe kiyama laha sab'atu abwabin tana da kofofi guda bakwai wal babu sadisu kofa na shidan li askar na askar ne na askar ina fata an gane ko ku duba uh, footnote na tafsirul ayyash footnote na uku can mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da sittin da uku wannan shi ne. Uh, eh, wato wannan nan na shida eh, ɗaya daga cikin sunana na aisha sannan point wato na uh, eh, mataki na hudu na uku ويعتقد شيوخ الشيعة بأن عائشة رضي الله عنها امرأة زانية والعياذ بالله عقيدا سونا أنا عائشة مزناتي والعياذ بالله والعياذ بالله قال شيخهم رجب البرسي أقول شيخ سميسونا رجب البرسي يأتي بأن الحسن بن علي ويتبت حسن بن علي كان لأم المؤمنين عائشة wata rana ya faɗa wa nana Aisha Allah yarda da ita fa akhrajat jardan akhdara fihi ma jama'atu min khiyanatin ta fitar da wani jardan wani koko ko kuma wani irin kaman bokiti wani container da shi ake kira jardan akhdar wani kore wai a cikin shi akwai abin da ta tara na ha'inci akwai abin da ta tara na ha'inci bari in gaya muku kamar misali yanzu mutum ya je asibiti inda ake wanke ciwo in aka wanke ciwo da iwa da menene akwai ɗan kwantena da ake yawan zuba wannan kazanta to wai wata rana sai alasa ya je wajen na na aisha ya ta fito da irin wannan kwantenan inda take tara wannan abubuwa na alfatan da in an yi da ita inda take dumping ɗinsu ya zubi ba nan kazamai ne ma hatta akhadha minhu 40 dinaran adalan la ta'lamina laha waznan wai sai da ta karfi kawai dinari 40 daga wajen adadan mai yawa la ta'lamina laha waznan bata san kimanta ba fafarraktiha fi mubghidi ali wato yace ke aisha wato kin karɓi dai ko kuma ta karbi kuɗaɗe da taimako da menene ta tara shari'a kai dinari arba'in sannan ta zo ta rarraba su gaba ɗaya kika rarraba su ga makiyan sayidina aliko mu kabilun tamimu da ajiyu wa qad tafashaiti bi qatlihi to da yanzu wai aisha dai a takaice dai ya zo yana ce masa shi hasan yanzu ke na ji labari kin samo kudi dinari arba'in kika rarraba wa makiya sayyidina ali daga cikin kabilun tamimu da adiyu suka zo suka kashe shi wato kamar ita ta sponsorin ta ɗauki nauyin biyan kuɗi wanda suka kashe sayyidina ali ce, wa qad tashaffaitu bi qatlihi yanzu kin samu natsuwa hankalinki ya kwanta da kashe shi fa sai ta ce eh wa qad kana zalika eh tabbas nayi haka tabbas na yi haka shine mala ya sauri ya kawo na ayace subhanaka tsarki ya tabbata ga Allah hada buhtanun azim wannan karya ce mai girma akai wana na Aisha wannan karyan ku duba littafin su mai suna mashariqu anwari yaqini fi asrari amiril mu'minin shafi na 144 ku duba biharul anwar mujalladi na talatin da biyu shafi na ɗari biyu da saba'in da shida suka za ku samu wannan ƙarya da ƙazafi da suka yi na aisha wai wa annal ayata wannan ayan da ta sauka fi awa'ili suratun nur ayan nan ta farkon suratun nur inda Allah ya ce wazzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wai wannan tanzihul li nabihi an zina wannan tsarkake annabi ne Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga zina lalaha ba wai da Aisha ayan take nufi ba ku duba littafin su mai suna as-siratul mustaqim mujalladi na uku shafi na 165 insha Allah tabaraka ta'ala anan za ko mu kan karasa shi babu babu wannan na faɗe shi sannan abu na biyar wa ya humul muntazir kuma mahadinsu da ake jira zai fito a ƙarshen zamani sayuqimu alaiha hadda ko zai tsaye da haddi akan Aisha ku humul majlisi shaihinsu su majlisi yace idza zahara mahadiyu idan mahadinsu ya bayyana limamin su na goma sha biyu fa husa yuhuyi Aisha zai rayar da Aisha back to life wa yuqimu alaiha hadda kuma ya tsaida haddi a kanta ya sare ta ya mata haddin zina tunda annabi ya ƙi shi zai mata a littafin na haƙƙul yaƙin shafi na ɗari uku da eh, arba'in da bakwai akwai tafsirin ummi shafi na ɗari bakwai da goma sha biyu waftara sai ku humus balil kazu akwai ni babban shehinsu mai suna a asaduk malaki kazubu dai ya kirkirkar ya danganta ta ga abi ja'far wai yace ce amma law qama qa'imuna ina tabbatar muku idan qa'imuna mahadinmu da muke jira idan ya taso laqad ruddat ilayhi al khumayrau za a mayar ma wannan yar jarmacin yar jar yarinyan yar jarmace haka ake kira lana Aisha al-humayra' fara jace ita to wai za a ta da ita hatta ya jili jilida halhadda ya mata bulala na haddi ya mata bulala na haddi to banda ma shirmen su ai ai ba bulala ake ba tunda ita mai aure ce ko ta yi aure suna su ai ba bulala ba ne to ai bulala zai mata to shi ma ina jin da su din da mahadin su din ina jin ba su da fikihu ko kuma sanin ka'idojin kodishin <laughs> din masu zan eh okay to mujalladi na ku duba footnote ilalu shara'i mujalladi na biyu shafi na 565 akwai muktasar basairu darajat shafi na 476 sun faɗi wannan akwai kuma biharul anwar mujalladi na 52 shafi na 314 duk sun faɗe shi wa ya bi annaha nakasat imanaha kuma suna da aƙida su yan shi'a ce na na Aisha ta warware imanin ta gaba daya ba ta da imani ta yi ridda kenan iftara shaykhuhum al-ayyashi ala abi abdullah shaykhun su ayyashi ya kirkire ƙarya ya danganta ta da sayyidina husain Allah ubin yadda da shi wa hashahu alhalin bai faɗa ba kam Atafau? yace ayan nan da Allah yake ce allati naqadar ghazlaha min ba'di quwwatin wanda ta warware alkawarinta bayan ta kulla shi ai wanda ake nufi aishatu ne na na aisha ne Allah ya da ita wai hiya nakasat imanaha ta warware imaninta wancan kuma ta ya warware alkawari ne fa aka ce su kuma suka ce abin nan imaninta ta warware a ta'alif comment na karshe in ji malam game da aisha Allah yarda da ita da matsayin yan shi'a game da ita yace a taƙaice shiyuku shi'ati shehunan shi'a yarmuna ummal mu'minina suna jifan na na Aisha uwar mumunai bil fahishati Lati, barra'aha Allah minha fi Kitabi. suna jifanta da alfashan da Allah da kansa ya wanke ta ya barrantar da ita cewa bata aikata ba amma su sun ce ta aikata Allah yana cewa bata aikata ba su suna cewa ya aikata ta aikata suna ga da Allah ma da kansa wa ya tabkiduna bi annaha khabitha suna cewa ita dai ga ta nan mai wannan sana'an ne na zina wa hada min a'zami izai in kana neman cutarwa mai girman gaske ba wanda ya fi wannan wa zammi da kaskantawa wal aibi da aibantawa ne na annabi ma ba ga matan shi ba wannan aibanta annabi ma suke so su yi kawai cin zarafin annabi suke laɓewa suke yi da Aisha bi an Kulu bi annahu zauju bagin suna so su nuna annabi mijin karuwa haka ne ne ne abinda suke so su nuna kenan eh kuma yake ya sake ta kuma ya yake ya tsaida mata haddi saboda haka shugaban yan shi'a in ya zo na goma sha biyu sai ya mata hajji wallahu ta'ala ya kulu alhalin da abinda Allah yake cewa alkhabithatu ko kazaman mata lil na kazaman maza ne wal ko wal khabithuna kazaman maza mazinata dama lil na kazaman mata ne wat tayyibatu tsarkakan mata kamammu littayibina na tsarkakan mazaje ne kamammu tsarka tsarkakan maza kamammu littayibati na tsarkakan mata ne kamammu ula'ika mubarra'una mimma yaquluna waɗannan duk sun barranta daga sharrin da ake musu lahum maghfiratun wa rizqun karim kuma Allah ya da musu wata gafara da kuma arziki mai yawa Tun da Allah ya ce alqabi at-tayyibuna lit-tayyibati to kuma sun kenan na Aisha al-khabithatu ne to dole ya zaman to mijinta ba haka fa Tun da Allah ya ce kowane tsuntsu da yanda da kolon su yi yake tafiya to kaga suna tuhuman manzon Allah tunda matan shi al-khabithatu ne subhanan kuma Allah ya ce al-khabithatu lil-khabithina ne da ita ba a tsayyibatu ballanta da zaman to li bina. to suna tuhumar manzon Allah ne kai tsaye wa tallahi malam na rantse muku da Allah wa wallahi wa billahi wa tallahi ku ji rantsuwan da malami yayi mawallafi wannan littafi yace la yattahimu ummul mu'minina Aisha bil fahisha ba mai tuhuman na na Aisha da alfashan zina illa kafirun munafiqun mukazzibun lillahi wa rasuli sai dai munafuki kafiri mai karyata Allah da manzansa shine zai tuhumina na Aisha da alfasha kuma haka suke din tunda Allah ya ce ya a'a sun jajirce to su kamar yadda mala ya ce kafirai ne masu tuhumanta munafukai ne masu karyata Allah da manzansa Allah raba mu da sharrin ya kare mu waɗansu sun mutu a wannan aqidan sai gobe kiyama za a yi shari'a za su san sun yi kuskure sun tafi da lodi mai girma Allah ubangi ya rufa mana asiri subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh